kan bitoci 25,31 da kuma 41. Ana kuma iya kama a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a tashar VOA Africa a kan mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Jamhuriyar Nijar da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alfa rediyo sannan kuma za a iya jin ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu gabatarwa Zara Aminu Fage tare da ni Amina Buhari Auna. To kamar da yadda kuka sani a kowace ranar Laraba shirin yau da gobe na tattauna ne akan al'amuran mata zalla. a yau 27 ga watan afrilu na shekarar 2022 za mu ci gaba da magana ne akan yadda ake cin zarafin mata a auratayya. yake zara uku da tafe da ƙarin bayani. A cikin shirin namu na yau za mu koma mu inda wakiliyar sashen Hausa ta gayyato mana baki zauren namu domin tattaunawa a kan wannan batu. Sannan za mu ziyarci filin kwalamar mu. Daga bisani kuma za mu buɗe muku layi domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku sai a kasance tare da shirin yau da gobe. To jama'a za mu fara shirin ne da koma zauren tattaunawar mu a jihar Kaduna inda wakiliyar sashen Hausa Binta Ibrahim ta gayyato mana baki. aure na addinin musulunci akwai tsari wanda aka ce a bi kamar aka ce kafin a yi auren ne a gani na shine yake kawo waɗannan matsalolin kafin a aure akwai abin da addinin musulunci ya kama wanda ake kira kufi'i wanda ya zama na mata da miji duka suna da shi kufi'i nan shine mace tafi namiji abu guda uku namiji ya fi mace abu guda uku sannan su tarayya a guda uku to idan aka samu wannan za mu samu maslaha a cikin rayuwar mu na addinin musulunci kuma za a samu maslaha a cikin aure kuma matan yadda muke ganin cewa ana cin zarafin mu mata wannan zarafin ma ba zai zo ba saboda an bi abin akan tsari na farko shine da aka ce namiji ya fi mace abu guda uku to ya fita shekaru da duk inda namiji ya fi mace shekaru to za a fi zama lafiya don zai fita natsuwa da wannan sannan ya fita tunani da hangen nesa kamar yadda malam ya faɗa idan ta yi abu yana ganin ta yi ita kamar yarinya ne zai iya yin haƙuri to ya fita wannan tunanin sannan kuma ya fita wadata sannan ita kuma macen a bangaren ta ta fi shi ƙarancin shekaru ta kuma fi shi kunya ta fi shi ƙarancin magana shi ma duka wa'ina aka samu wata maslaha ne a cikin al'umma da muke zaune wannan magana na cin zarafin mata abu ne wanda an san da shi amma ake kokarin boyewa kusan kowane lokaci yake ga a cikin gida kila in gida mai yawa ne an san wannan ɗakin mijin yana musguna mata kila ma yanzu ya gama dukanta za ce ga can ya fara ya kulle ɗaki yana tumanta tana ihu tana komai sai sun ji sai an ce ana kafa ya kisa kai ya kisa ba wai kar ya dake ta ba a'a kar ya kisa sanan ne za a kokusa kofa a ce baka bude fa kada faka ya kisa ba ka kai to kuma zai fito yana bude kafa yana bude kirji yana nishi ya wuce ita sai dai a shiga ya hakuri sannu matan cikin gida masu bata ruwa su bata ruwa in ta ce za ta fi so ina za ki ki zauna dan yayan ki kai ki yi hakuri to kin je ma gidan ma me za a yi mm. ko kuma a gwasa da ita in ma kin je gidan ma dawo da wasu kuma suna gudu idan kika taka kika tafin ma dawo da ki za sannan kuma ke idan ta zo ta gaya miki ke kina gidan ga daki ke ga daki ke ga nata mm. idan zo ta ce in kuka je yana dukan kuka je kuka cece su kuka je kuka yi mishi fada ko kuka kuka yi mata fada ko ce kada a kara samun wannan to idan kuka ba ta shawarar cewa ta kwaci yancin ta to idan ya tashi ya dawo zai dawo ya zo ya dinga zagin ku don sai ku mm. kuka ku kuka zuge mishi mata ku mm. kuke sa ma ko suna fada ku kuke sa suna kaza suna kaza ai abin da suke kenan man maza maza su ba za su ga laifinsa ba a'a su za su ce ayi ayi dakin wancan ran nan da nake da muke faɗa wancan ta shigo da wancan wancan ina fita suka shigo suka suka sami ta su suka sa ta su suke sa ta faɗa su suke sa ta muna fada muna tsiya muna kaza muna kaza mm-hmm. su mazan ba su ganin laifin kansu zan ba da misali ne akan wata yar uwata sanya ya ce a gare ni wanda yaranta sun kai kusan guda takwas babban yaron ta ya haura shekara 25 ya zama mutum kenan amma mijinta bai bar dukanta ba zai bige ta a gaban 'ya'yanta ba uwar kuma in aka bibiye abin da yake kawo rikici wani lokaci kawai ruwa ne ba a sa mishi a buta ba sai ya fara bugu saboda ya samu inda aka kuskure koyaya take koyaya kuskure aka yi shi an aje mishi jaka sai bugu to ba nan ma giza ke saka ba da abin ya yawa mahaifina ya ta kokari ya sasanta su abin ya yawa auren da ya mutu ya batta ta huta a bai batta ba ya dinga fitinan ta yana biyo ta ta dai kyale shi ta kara yin wani aure to cikin ikon Allah auren da ta yi ya hana ta ta zauna Haka nan fa auren wancan ya mutu mijin ya ce ba zai iya ba ya mutu aka ƙara dawowa ya nuna ya yi nadama aka ƙara ɗaura mishi aure da ita amma bata canza zani ba to a karke na kai su kotu alƙali sai da ya mushi bulala a kotu da ya ji na ladabtarwa saboda irin musgunawa da zaluntanta da yake in takaita muku zance a watan da ya gabata Allah ya karɓi rayuwanta maganan ba kuma a gama shi a kotu ba frustration damuwa wallahi zuciyanta ya buga akwai abubuwan da ya kamata a ce iyalai suna yi da iyaye a daidai lokacin da abin ya fara kafin ya kai ga wannan matakin don ana rasa mata da yawa ana samun matan da za ka ga mace da kanin da kasan wannan uwa ce amma tana titi tana yawon hauka saboda mai kwakwalwarta ta buga wata kuma zuciyarta ta buga ba a san dalili ba ko kuma a ji mace ta kwala ihu a gida hmm. a tambi dalili sai 'ya'yanta ne idan ya kai ya kawo za su ce aifa gafa abin da baba yake a gidan nan saboda ta san ko ta koma gida ko makota da yan gari ba za ku goyi bayan ta ba za ku bata ido ba cewa za ku ita take ja a mata ke kike ja ya da keki me yasa da ya fara baki gudu ba ina za ta gudu ta je gaskiya dai akwai bukatan ah, iyaye da makota da ma al'umma gaba daya a fahimci cewa aure fa ba a yi shi don wahala ba ba a yi shi don bauta irin na bawa da mai gida ba aure an yi shi ne saboda a bauta ma Allah a dukkanin addinai abin da aka faɗa kenan ma'anan bauta ma Allah shine kana buƙatar mace kana da ita a gida kar ka fita waje shine bautan da ake nufi tana buƙatar namiji kar ta fita waje gashi nan tana da shi a gida wanda aka sani shari'a ta yadda so amma matsalan da muke fama da shi da yasa duka wannan abin da aka faɗa masu matsalan ba sa iya magana shine tsoron makota da 'yan uwa wata tana gudun cewa idan na dawo gida na shiga layin zaurawa ga 'yan mata nan da yawa ina gani ba su yi aure ba to yanzu ni da na dawo a bazaurawa ma zai kalle ni to da a ce ban da aure ai dai gwanda in zauna in ta hakuri ita fa akan kanta wanda ake ba nan. wata kuma sai ta tunani to idan na fita na bar 'ya'yana wa zai lura da su wa zai yi musu kaza gwanda dai in hakura dai in daure ko da dan saboda su ɗaya kenan na biyu kuma kamar yadda Hajiya ɗazu ta faɗa akwai makota waɗanda su ne za su fara ba da shaida game da abin da yake faruwa kowa sai ɗau a na da ake ca ba ruwana ita kadai take yi ta neman makanta mafita hmm. zan iya ba da karamin misali akwai wani gida haka da ake zama mutane ne da yawa sun kai irin ɗakuna goma amma irin me ake ca face me i face you kowa hmm. dai harkan shi yake eh, ga daki ga ita ma wannan irin mijin gari ta kullun in ya dawo kawai zai cire belt ba ma a sanin masu wai me ya haɗa. kawai ya zama kamar kawai in ya dawo sai ya yi wannan dukan ta yi magana ta yi magana matan nan bai ji ba sai wata ran take ce mishi wannan dukan da kake min ka kusa kai na makura wanda zan rama ai ko rana sai da ya mata kashi biyu saboda wannan kalmar da ta faɗa ashe da take ta faɗan wannan maganan baiwa Allah nan ashe tana da wani baiwa nata na musamman ita ma karfafa ce kawai dai tana shiru ne saboda haƙƙin aure ranan ya dawo ya rufe kofa dama in zai yi zai rufe kofa ya cire ki sannan ya cire belt ya mata eh, ba ta da wurin da za ta gudu ba ta babu saboda haka da ya shigo yanda ya saba ya kulle ya cire belt ya hauta da duka ta ko karbi belt ta daga shi sama sai da ta nuna shi a sama sannan ta naka shi a kasa ta hau kuma ruwan cikin shi ta dinga duka makota dama an saba kullum in yana yi za a zo a yi ta kwankwaza ana dan Allah baban wane ka yi hakuri ka yi hakuri ya kasa magana ashe ita ta hauruwan cikin shi tana duka kuma tana dukan shi tarka ihu saboda haka sai ake tunani yadda dai ya saba ita ce yake duka ita ko ita take dukan shi da kyar da ta gama ta bude kofa shi ne da aka shigo yau sai aka gaba ita za a daga ba shi za a daga to tun daga ranar ita ta samu lafiya tun daga ranar ba wani ya canza ya canza mata da to ai ya ga ta fi shi karfi domin ya ci dukan da ita ba ta cin irinsa tun da yau ji wannan ya kiyaye ta ya daina duka. see. yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a cikin shirin yau da gobe. Yanzu kuma sai filin kwalabar mu. na barkam da zuwa cikin zauren mu na yau da gobe bangaren mu na girke-girke. Yau muna tare da Hajiya Halima Muhammad Muhammadu wacce za ta gabatar mana da girke-girke wannan karan irin na gargajiya. Hajiya yau kuma me za mu girka? Sauraro Assalamu alaikum barkanmu da. Yau za mu gabatar da farar miya. Wannan miya ce mu ta ƙasa Najeriya. amma ta gefen kudancin Najeriya. To ja je zuwa mai da me ake bukata idan za a yi wannan farar miya? Eh to idan za a yi wannan farar miya uwar gida tana bukatan kayan ciki kayan cikin kuma idan uwar gida ta tashi saya ba wai duka kayan ciki ba ne shi kawai miya ne wanda ake bukatan abu farare kin fahimta eh. kaman tumbi da hanji eh akwai mai sefa banda sefa wata tana nan ita kaman hanji amma tana da yaukin nan sosai abu da inji yarba suke kiranta sai a nemi su ga kashi uku kenan su mm. za ka siya idan ka je siyan kayan cikin ka saboda shi kin ga tumbi idan aka sa mata ruwan zafi za a bare ta kuma idan ka je ma siya ka yi kokari akwai mai haske akwai mai haske eh akwai tumbi mai haske akwai kuma mai duhu to ka kaura eh. cewa mai duhun na ka dauki mai hasken tun ah, da ma ta farko an ce miyan nan farace eh farace to mm. ana bukatan komai fari to kin ga anan kika sai kayan cikin ki to mai saurari tana iya bukatan kaza to inda hali inda hali idan babu hali kuma shi ma kifi danye akwai mai haske kin fahimce ni in ka je gurin masu sai da kifi akwai mai haske to ko ta hada da kifi ko ta yi da kaza ko ta yi da kayan ciki to wata za ki ga duk ta haɗe to tana eh ta yi mm. banda dai kifi amma za ta iya sa kayan ciki da kaza yawwa sai kuma uwar gida tana bukatan um, stockfish shi na farin nan farin nan mm. uwar gida na bukatan crayfish uwar gida na bukatan barkono amma ba ja ba tana bukatan akwai barkono ko na gane nan dan mai dan duhu duhu na takan ya shiga girki ya hada aka hada shi da shi naman da ake dafa ko kayan ciki ko kaza yana bacewa ba a ganin shi da da ja ko kuma akwai shi ainihin ta a tarugu yalo mm. A tarugu mai ruwan dorawa wa gida tana bukatan albasa tana buƙatan tafarnuwa tana buƙatan citta tana buƙatan sinadarin ɗanɗano tana buƙatan gishiri tana kuma buƙatan masoro to idan uwar gida ta samu wa'annan sai kuma abin da za ta sa da ya yi mata kaurin miya shine doya yankan doya kamar biyar zuwa shida ya danganci yawan miyan mutanen da za su ci wannan miya eh. yau ba to a farko wani za ta nemi tukunyanta ta dora a wuta sai ta kawo albasanta ta zuba idan ya dan fara dan nuna ba sai ta ma sa mishi wani mai ba sai uwar gida in ya fara ya dan fara kanshi dai sai uwar gida ta dauki kayan cikin ta wankakke sai ta zuba sai ta kawo gishirinta ta dan barbada sai ta dauko shi ainihin citta ta daka ta saka sai kuma tafarnuwa ta saka sai ta hautsana shi ta hautsana shi sai ta ɗebi sa sinadarin ɗanɗano sai ta barbaɗa wani da idan ta hautsana tana iya ɗan rufe shi saboda ya samu ya ɗan shiga cikin nama wato ya salala naman ya ɗan fara ya kama yauwa duk wannan bukata ne da ake yi kawai na ainihin sinadarin ɗanɗano da gishiri ya ɗan shiga cikin nama haka, maimakon idan ka ya masa ruwa ka fara dafa shi gaba ɗaya sai ka ji kamar gishirin da sinadarin yana kan ruwan ne shi mm. kuma nama sai ki ji shi salam haka to idan uwar gida ta haka a kowane lokaci za ki ga ta samu biyan bukata to uwar gida na iya daukan kanwa ko dan toka sai ta dan barbada a nama saboda rage karni ya dan nuna kamar minti biyar zuwa bakwai sai ta ɗebi ruwanta daidai miyan da za ta yi sai ta mm. zuba don uwar gida ta zuba a wannan lokacin uwar gida tana iya daukan shi ainihin gana pepenta ta zuba ko kuma shi barkono mai ruwan gorawa to uwar gida tana iya daukan busasshen kifinta da ta bare ta cire tsoka za ta bara bawo mm. ta cire nama kusan shi ma haske gare shi kuma yana da dan wato dai da yana da bawo kuma ana cin bawon amma a wannan mm. karan a cire har bawon eh, ya zama tsoka kawai take bukata eh. sai uwar gida sai ta zuba sai uwar gida ta dauko shi ainihin wancan bushe busasshen kifi da ake yankawa da zarto eh, wato stockfish ɗin. Eh. shi ma sai ta zuba shi a ruwan zafi wani gida ta wanke shi dan zaki wani lokaci yana zuwa da ɗan kwaru kwari mm. sai ta zubar ta saka masa gishiri ta sake zuba ruwa ta sake wankewa idan uwar gida ta tabbata ya tsaftata sai ta ɗiba sai ta zuba a cikin wannan tukunya nata sai uwar gida ta rufe da murfi amma za ta shi ya nuna zuwa wani lokaci kamar minti talatin haka saboda naman ta ya laushi sai uwar gida ta dawo ta sake bude tukunyanta sai ta ɗanɗana ta ji menene bai ji ba mm. kamar sinadarin ɗanɗano da kuma ɗan gishiri akwai buƙatan ƙari sai uwar gida ta ƙara a wannan miya ba ma bukatan mai ba ma bukata mm. mai wanda ke jikin kayan cikin mm. da wanda yake jikin kifin mm. ya wadatar to sai uwar gida ta dauki doyanta to amma hajiya ban ji an yi magana su tumaturi tattasai a tarugu an nika an markada an zuba ba eh saboda shi mun kira shi farar miya to yanzu ba sa bukatan wa'annan ba sa bukatan wa'annan to da zaran uwar gida ta zuba kin ga ya karkata ya zama wani abu kenan tunda me miyan je jirkita ne dan samu wani kala to to shi ainihin shi wannan attarugu eh, eh, mai ruwan dorawa ya ishe shi biyan bukata sannan ga albasa to sai uwar gida ta dauko doya wannan doya da ta fere ta yanka sai ta zuba a cikin ruwan namu sai ta dauko crayfish ɗinta da kake da ta ajiye gefe sai ta zuba idan doyar ta nuna sai uwar gida ta matso da turmin ta kusa sai ta tsince doyan da cokali mai yatsu sai ta zuba a cikin turminta a take da wuri-wuri sai uwar gida ta dake shi kamar za ta yi sakwara ta ma yi sakwara ta dake shi ya laushi lubus sannan uwar gida ta cire shi daga shi sai ta gugutsara kamar loma-loma mm. sai ta jajjefa a cikin wannan miya ta maida shi inda ya fito eh ta maida shi inda ya fito sai ta jajjefa shi ta jajjefa shi sai ta rufe a hankali sai ta rage wutan zai narke wannan doyan da uwar gida ta saka zai narke shi zai kaurara miya zai narke a hankali a hankali tana budewa za ta nema ta rasa amma fa uwar gida kar ta cika mai wuta ta rage wutan ta ce eh, ta tafi ta rika har ya wargaje zai wargaje to idan ya wargaje sai uwar gida ta zo ta motsa tukunyanta ta dan daga ruwan ruwan miyan za ta ga ya dan yi kauri to kar ta damu in bai kiti burbur ba a hankali in ya sha iska kuma zai haɗe jikin shi wato kamar yadda dai fatan doya ko da bai yi kauri da farko ba in dai dan sha iska ya rage zafi zai rika to haka shi yake to wannan shine white soup ne da faran miya ne faran miya wanda ka ga ana ci ana su da hannu eh to idan uwar gida tana so kin ga da kuma komai muna so mu yi shi da gayu tana iya yanka dan ganyen parsley shi ma ko na albasa mai lawashi ta dan dan watsa dai a ce dai ba dai kawai bayan ta zuba a kwano eh ba zalla haka kawai eh, bai yi wani kin ga zai ga kaman fakau haka ka mm. ba shi to sai ta dan dan farbada mishi dan koren ganye haka dan kanana kuma kullu na ka koyi ta yi hakurin yanka dan bici bicin nan ko kuma idan ba ta sa a daukan ganye mai girman ko da na ana ne ka dan ajiye a gefe babu matsala kwalliya ne to shi hajiya shi wannan miyan da me ake cin sa eh to shi wannan miya uwar za ta iya cin shi da tuwon samovita ko mm-hmm. kuma sakwara ko kuma garin teba ko kuma agu mm. dama kin ce <laughs> miyan na kudanci ne ko kuma na agu to amma Ah, tun da mu hausawa ne za ka ce tuwon shinkafa fa mm. shi ma duk za ta iya ci da shi eh. Eh. kuma akwai dama a iya sa daddawa misali eh za za ta iya sa daddawa to amma wani lokaci ina ba da shawara idan ka je siyan kayan idan za ka yi kirkin kudanci mm. to ka samu dan kudanci wato daddawa ma a yi irin nasu irin nasu shi inyamur yana da nashi yana da daddawan shi shi za ki gan shi an ɗauki kamar takaddan siminti a cikin shi suke saka ɗan kankani haka za ki ga sun ɗan saka shi a jikin takaddan siminti za su ɗauko ɗan ganye haka sai su kulla takardar to idan ka je gare su ka ce su baka daddawan su to in za da ka girki irin na kudu to ka nemi komai na kudu komai na kudu yawa an arewa ne shi ma ka yi na arewa haka idan za ka yi na na ba adami mm. shi ma komai ka nemi na ba adami <laughs> da an sake wani abu za ki ga gaba daya miyar ta jirkice kuma dan idan kika je gida uh, Ba ya yi miki abincin gargajiyan shi kika ci a matsayin ki na keta ba sai kin tambaye shi ba wani kawai da kin ka kalli abubuwan kin san me ya saka sai ki je kasuwa sai ki siyo to da zaran kin bar abu guda za ki zo ki ga ɗanɗanon bai baki irin wannan nashin ba. Madalla yanzu kuma lokaci ne da za mu buɗe muku layi domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za ku kira ita ce alamar tarawa ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. Amma kafin mu kai ga ɗaukan wayoyinku ku shakata da wannan waƙar. madalla masu sauraron mu da fatan dai kuna jin daɗin shirin mun sami kiranmu na farko da wa muke magana. Da wa muke magana? Wa alaikas salam da wa muke magana? Kai tsaye kana tare da bayanin ya kuwa daga damar babban birnin jihar Yobe tare da Najeriya. To muna jin ka yau dai ka ji maudu'in namu akan cin zarafi a auratayya me zaka ce? To alhamdulillah gaskiya ana samun matsaloli tsakanin ma'aurata guda biyu wanda gaskiya su maza su yi tsoron Allah saboda wannan zamanin gaskiya abin da yake wata ta mata gama ce ka kawo da ka kawo ta sai yadda ana cin zarafi abin da bai kai ya kawo ba to ya kamata a ce ana jin tsoron Allah yana da kyau kwarar da gaske shi duk abin da aka ci an da ke an baka matsayin mace ya kamata ka kyauta kyautata mata idan abin da kai ba daidai ne a manin nan mace to kai ya kamata ne namiji ne yi hakuri ka rubuta dira. in abin da ya kai ya kawo in ka ga abin ba zai yi ba ya kamata ka ninka kyauta kwarar a gurin manya yana da kyau amma musamman kaga maza tana daukan mataki kwarai da gaske sai a gana cin zarafi ya gane walakanta mace kuma ga tana da yara wani lokaci ma da a gaban ƴaƴansu suke cin zarafi to kaga wannan gaskiya abin da bai kamata ba kenan saboda haka ya kamata maza su yi tsoron Allah a tayi lafiya to mun gode da wannan kira naka daga Nasarawa da wa muke magana Bashir Tela ne daga lafiyan bare bare a jihar Nasarawa. To, hakika a gaskiya yana da kyau eh, mutane mu kiyaye musamman mu maza wajen cin zarafin iyayen mu mata saboda ba karamin kuskure ne ba kuma eh, abin akwai jahilci a ciki don kuwa bai kamata ce eh, kana tare da matanka a ce kana dukanta dukan yau daban na gobe daban na jibi daban ba sannan kuma yana da kyau a ce hukumomi suna shiga cikin wannan al'amarin tun daga kan masu angwani da sarakuna da su jama'an tsaro duk inda an samu ko an samu an ji labarin wani yana cin zarafin matan shi ko yana cin zarafin wata yana da cewa a hukunta shi in ana hukunci abin zai ragu ba amma an abin ba hukunci duk wanda ya ci bulus ba hukunta shi abin dole dole ya waita muna fatan jama'a za a kula a kiyaye bashir tela ne daga lafiyan bare bare a tashi lafiya to mun gode bashir tela da wannan kira naka masu sauraron mu To mun samu wani kiran daga Nasarawa. Da wa muke magana? Eh Abdullahi ne cin gari lafiyan bari bari suke State. Muna jin ka Abdullahi. To gaskiya gaskiya abun akwai abun mu ce. Ya kamata a rinka jin tsoron Allah tsakanin mazan da matan. Eh ya kamata tsakanin mazan da wata a rinka jin tsoron Allah. A rinka jin tsoron Allah. To mun gode da wannan kira naka daga Zaria da wa muke magana. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Wa alaikas salam da wa muke magana. Ah, ah, Suna na Hamza Balarabe Alhazawa jami'in yadda labarai na kungiyar taskar maguga waya daga Zariyar jihar Kaduna Najeriya. Muna jin ka. Alhamdulillah ya ah, lallai na ji maudu'in ku. wato ni shan ke wannan namiji ne irin wannan ɗabi'u sai iya ce muku cewa kamar bai san me yi a zaman aure ba gaskiya kuma ai in an auna musamman yadda iyayensa iyayen so kamar dai mun rasa hamza balarabe daga kaduna da wa muke magana assalamu alaikum shafi'u na nan tana karamar hukumar sauba jihar kaduna tarayyar najeriya muna jin ka oh, shafi'u ra'ayina mazan da suke wulakanta mata gaskiya wani zubin har da laifin iyaye mata tunda ko ni akwai misalin da zan bayar akwai mm. matar da na sani mijinta yana wulakanta ta duka zagi naushi kamar ya samu kato daidai da shi amma in ta je gidansu ta faɗa ba matakin da iyayenta suke ɗauka a kai sai dai su ce ta ci gaba da haƙuri ta je ta ci gaba da zama da shi to gaskiya laifin iyaye ne saboda haka gaskiya ayaye su da yanayin haka su rinka mara yayansu ba wulakancin da mazajen suke masu shafi'un nan tana karamar hukumar sauba jihar kaduna najeriya ta tashi lafiya to mun gode da wannan kira naka daga kaduna da wa muke magana assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa ne wa alaikas salam na alhaji Musa garo mai rediyo da rikoda kasuwar kawo Kaduna najeriya muna jin ka alhaji musa to irin wannan ne abin da nake lura da shi to su maza masu irin cin zarafin mata misali yau mutum ya zo ya zama mai fuskar shanu ga matan shi wani ma idan yana shigowa cikin gida za a ce in ma yara ne zaka ji ana cewa kauce kauce ko kuma a ah, kuma ku boye kuma ku boye to idan baka tsaya kayi wasa da dariya da iyalinka ba to da wa zaka yi ya kamata a ce mun ba za su rika jin burin zarafin matansu ba duk abin da mace ta ma ai masalaha yana da daɗi tun da dai da ka aure ta a gidan iyayen ta ka aure ta ka je ka koma ka gaya musu ga abin da suke ma ga abin da suke ma sai a kokari a gyara amma ka tsaya kai ci zarafin mace ba ta ganin fuska ba ta ganin walwala ta tare da kai sai cin mutunci sai cin zarafi sai cin abin nan ai bai dace ba irin wannan maza masu irin wannan abin ba abin da ya dace ba ne ya kamata mu tsoron Allah irin wannan abin bai kamata abin da ya dace da mu ba ne kashe ne muku fata alkari alhaji Musa Garuwa ta lafiya To mun gode da wannan kira naka mun samu kiranmu na gaba kuma na ƙarshe da wa muke magana. Salamu alaikum. Wa alaikas salam da wa muke magana. Da mai mulki telan gayu daga lafiya jihar Sarawa. Muna jin ka. To, na ji dai batun maganan mata ke yi. Yawwa muna magana ne akan cin zarafi ga mata musamman ma a harkar wajen auratayya. Um, me eh. za ka ce a kai to wato dai ina ganin maganan aurantaka nake ganin dama fi aure an yi kan soyayya ne to amma za ka ga waɗansu sun ɗauke auren abun wasa mm. ina ganin aure kuma ba abun wasa ah, ba ne kamar lokaci ya yi mana halinsa za mu tsayar da kai a nan da fatan dai za ku sake kiran mu wani mako mai zuwa a nan maka kawo ƙarshen shirin namu na yau a madadin wanda ya daidaita mana sauti wato daniel brown da abokiyar aikina da ta taya na gabatarwa amina bahara auna ni zahra aminu fage daga nan birnin washington dc nake sallama da ku da fatan za ku sha ruwa lafiya.